This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da Nomad FM da dalal FM. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai sarfila hashin lai daga birnin washington dc tare da ibrahim alfa ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci cikin shirin namu na yau za ku ji a jamhuriyar Nijar wata kotun ɗaukar ƙara ta yi watsi da bukatar ba da belin tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar wato Hamma Amadu. Ka ba abin da shahe mu cikin harka Hamma juji ne a tsare da Hamma. Hamma ya taka doka to mi zai hana doka ta ka buge shi in juji ya mai shari'a ta ƙare in ya sake shi kuma ta ƙare. Za kuma mu kawo muku labarin awon gaba da ɗan majalisa kuma ɗan takarar gwamnan jihar Ondo Victor Olabiton. da wasu sojojin bogi suka yi haka kuma kamar kowace litinin aliyu mustapha sokoto zai kawo mana labaran wasanni amma duk waɗannan sai kun je da nuna ke ciki jama'a assalamu alaikum an fara gudanar da ayyukan jinƙai na samar da agajin abinci magunguna da kuma barguna a wasu garuruwa guda uku na ƙasar sham ko syria inda mutane suka yi ta mutuwa a sanadin yunwa bayan da dakarun gwamnati da na 'yan tawaye suka hana sukunin shiga ko fita daga cikinsu wani kakakin kungiyar agaji ta red cross ya ce a yau litinin kwambar motoci dauke da kayayyakin ta shiga garin madaya a kusa da bakin iyaka da labanan da kuma garuruwan fu'a da kafraya da ke lardin idlib a kusa da bakin iyakar kasar ta sham da turkiya garin madaya yana hannun 'yan tawaye kuma an shafe wata da watanni dakarun gwamnati suna killace da shi agajin abinci na ƙarshe da ya shiga garin shine cikin watan oktoban bara majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar sanya idanu kan hakkin bil'adama a ƙasar sham sun ce mutane da yawa sun mutu a saboda yunwa a jiya lahadi ƙungiyar medicine sans frontier ta ce ƙarin mutane biyar sun mutu saboda yunwa a wannan gari a yau litinin ne pakistan ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da nufin farfaɗo da shirin samar da zaman lafiya a makwabciyarta afghanistan wannan wani yunkuri ne na neman janyo taliban da ke yakar gwamnati a kabul su komo kan teburin shawarwari a yayin da 'yan taliban suke zafafa har-haren da suke kaiwa wakilan afghanistan da china da amurka da kuma pakistan da ke tsaro taro a islamabad sun yi kira da a tattauna kai tsaye tsakanin gwamnati da 'yan taliban a wani shirin samar da zaman lafiya da zai yi ƙoƙarin tabbatar da haɗin kai da ɗiyaucin yankin ƙasar afghanistan ƙasashen hudu sun ce za su sake tattaunawa a ranar litinin mai zuwa mai ba firaminista nawaz sharif na pakistan shawara kan harkokin ƙasashen waje Sattaj Aziz ya ce babban burin shirin sasantawar shine samar da yanayi na shigar da Taliban cikin tattaunawar sulhu tare da yi musu tayin abubuwan da za su kawar da su daga yin amfani da zub da jini wajen cimma burinsu na siyasa. Labaran nunar ake sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. mexico ta fara daukar matakan mika ma amurka babban madugun dillalan miyagun kwayoyi joaquim el chapo guzman domin ya fuskanci tuhume-tuhume da dama masu nasaba da ɗaruruwan ton na muggan kwayoyin koken da heroin da wasu miyagun kwayoyin da ya shigar amurka daga bakin iyaka a can baya gwamnatin mexico ta yarda da bukatun amurka na miƙa mata guzman to amma sai ta canja ra'ayinta bayan da madugun dillalan muggan kwayoyin ya sake tserewa a karo na biyu daga wani gidan kurkuku watanni shida da suka shige a ranar juma'a da ta shige ne aka sake kama shi bayan musanyar wuta da jami'an tsaro a kasar ta mexico jiya lahadi wasu jami'an kungiyar 'yan sanda ta kasa da kasa wato interpol sun yi tattaki zuwa cikin kurkukun da ake tsare da el chapo domin mika takardun sammacin kamawa da mika shi har guda biyu daukar matakan shari'a na mika guzman ga amurka na iya daukar watanni to amma kuma hukumomin mexico sun lashe tukaban gaggauta yin haka bayan da lauyoyinsa suka sha alwashin yin adawa da duk wani mataki na mika shi ga amurka daga ƙarshe wani jami'in gwamnatin koriya ta kudu ya ce ƙasarsa da amurka suna tattaunawa wasu karin makamai ko kayan faɗa na amurka da za a iya girkawa a yankin ƙasashen koriyar kwana guda a bayan da jiragen saman kai harin mai samfurin b-52 bamba suka yi shawagi a samaniyar kudu a wani matakin mai da martani ga gwajin nukiliyar da arewa ta yi na baya-bayan nan wani kakakin ma'aikatar tsaron koriya ta kudu kim min sok ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa amurka da koriya ta kudu suna ci gaba da tattaunawa a ko yaushe kan karin makaman da za a iya girkawa ba dai kara ba da haske ba kamfanin dillacin labaran faransa na yonhaf na koriya ta kudu sun ba da rahoton cewa ƙarin makaman da ake tunani sun hada hada jirgin ruwa jigilar jirgin ruwan jigilar sama yaƙi mai amfani da nukiliya wanda a yanzu haka yake ƙasar japan da jiragen kai harin bama bambai samfanin b-52 da jiragen ƙarƙashin ruwa masu aiki da ƙarfin nukiliya da kuma jiragen saman yaƙi samfanin f-22 masu layar zana. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla a jamhuriyar niger wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da buƙatar bada belin tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa bugu da ƙari ɗan takarar jam'iyyar modern lumana ta hamma amadu wanda hukumomin ƙasar suka damƙe kan zargin ɗaya daga cikin matasa da laifin sayan jariri a najeriya Sulamu Mil Brahma ya halarci zaman taron kotun ga rahoton da ya aiko mana daga Yamai. irin yadda magoya bayan tsohon kakakin majalisar dokokin kasar nijar hama amadu ke nuna fushinsu kenan a farfajiyar kotun ɗaukar ƙara ta birnin yamai saboda matakin watsi da buƙatar bada belin ɗan takarar na jam'iyyar model lumana da alkali ya bayyana da hantsin yau litinin cikin ɓacin rai har ma da hawaye wasu magoya bayan na ɗan siyasar suka yi ta tsokaci ina bayan hamma yau ina baya hamu gobe so dubu an kakere hamu ina baya gare shi kuma har ya kwanata da hankali yana kaso bai kaso on fa fote Allah shi ya san gaskiya mu wanga bai sa mu tsoro mu hita baya hamu. wanne banne labura amma shugaban kungiyar Ashir ta magoya bayan modern Lumana masu fafutukar ganin sun dora Hamma Amadu akan madafun ikon Nijar a zaben watan gobe Ibrahim Bana da ke nuna rashin jin daɗi akan hukuncin kotun ya kara da cewa mu ga ganin mu Muhammadu Isuhu yana tsoron Hamma Ahmadu a cikin takara. Ya yi abin eh, da yake iya yi Cour constitutionnelle ta yi validan candidature ke hamma yau Kur constitutionnelle ta yi valide kenan abin da suke so a ce hamma yana cikin kaso don bai iya zuwa campaign wanga da kenan sunan shi hamma amadu wanga hamma amadu wanga hamma amadu wanga hamma amadu ni ma sunana hamma amadu in sun kama hamma amadu guda akwai dubunne dubunne Nijar. sai dai a martanin da ta mayar a ta bakin kakakinta alhaji asumana muhammadu jam'iyyar pnds tarayya ta ce ko kaɗan ba hannun gwamnatin iso muhammadu a wannan badakala abin da ke sa mutane su sani justice hanya ta daban hanya shugaban ƙasa daban saboda haka ba abin da shahe mu cikin harka hamma juji ne a tsare da hamma hamma ya taka doka to mi zai hana doka ta ta shi in juji ya mai shari'a ta ƙare in ya sake shi kuma ta ƙare amma a matsayinmu na gwamnati dole mu nemi inda hamma yake mu kamo mu ba justice aikin gwamnati na mun kai ministan cikin gida ga aikin da ya yi ya kamo ya ba juju hamma Amadu na daga cikin mutane sama da 20 da hukumomin Nijar ke zargi da laifin sayan jarirai daga Najeriya sai dai ya zuwa yanzu shi kadai ya rage a gidan yarin da aka ba da ajiyarsa tun a ranar 14 ga watan Nuwamban shekarar 2015 jim kaɗan bayan da ya dawo daga gudun hijirar watanni 15 a kasar Faransa dalilin da yasa ya bayyana wannan badakala a matsayin wani bita da kullun siyasa zargin da masu mulki suka sha musantawa. a dai bangare daukacin lauyoyin jamhuriyar nijar sun shiga yajin aikin wuni daya a yau litinin domin nuna ɓacin rai akan matakin hana musu ganawa da wasu 'yan adawa da hukumomin kasar suka kulle ba tare da an sanar da danginsu laifin da ake zargin su da aikatawa ba kiran na kungiyar lauyoyi ya samu karbuwa a dukkan kotunan da na zagaya da hantsi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaishe da Sulamu mai barma. Wasu sojojin bogi sun yi awon gaba da tsohon dan majalisa kuma dan takarar gwamnan jihar Ondo a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Daga Abuja, Nasir Adamu El Hikaya ya haɗo mana da wannan rahoto. Labarin sace Mr. Victor Olabitan wanda ya faru tun safiyar yau nan ya zo ne wuni biyu bayan ya ayyana neman tsayawa takarar gwamnan Ondo ƙarƙashin jam'iyyar APC da za a banan nan. Ondo dai yanzu na ƙarƙashin gwamnan Mimiko ne da har ila ne shugaban kungiyar gwamnonin babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP. Mr. Olabitan wanda tsohon kakakin majalisar jihar ne rahotanni sun nuna ya taso ne daga birnin Akure inda ya fada tarkon barayin a nan Abuja. Na nemi karin bayani daga jam'iyyar APC inda ta ce tana bincike kan labarin. tazarar irin wannan lamari na sace mutane don samun kuɗin fansa ya sanya rundunar 'yan sanda ɗaukar karin matakai na yawaita jami'an tsaro a dukkan magamar motoci a nan Abuja. 10 BMWs, power bikes, we should be deployed to every state of the federation with time. Za mu tura baburar ɗaukar matakin ko ta kwana don shiga lunguna kan irin wannan akasin. Kuma kun san yadda muka kwato Chief Olufalaye da aka sace don samun kuɗin fansa. In ji Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Solomon Arasi. tuni dai wasu suka fara danganta lamarin da siyasa inda nan take babban jami'in pdp na arewa maso yamma faruk ahmed gusau shetima rijiya ya ce ai wannan ba sabon abu bane ina ai baka wani labari a yankin mu jihar zamfara talakawa ma ake sacewa ana ana garkuwa da su ana ansa kuɗi to da haka wannan bai zan wani abin da za a je a ce wai yana da kawo matsala ba kuma fa sa'a 48 kawai bayan ayyana cewa zai tsaya takarar gwamna karkashin jam'iyya mai ci wannan abun ya faru to ai yanzu ba iya alaka da cewa wacce jam'iyya ce ko jam'iyya su ce maybe yana cikin 'yan takara hitattu waɗanda suka yi shi yake kowa kwarjini daga ciki sai su ga bari su yi haka don su karya lagon shi kuma mai wane kuma abokan adawa shi suna iya mashi haka don haka wannan abu ni ba zan ɗauke shi cewa in ɗauke shi sa'ad guda ba don ina jam'iyyar pdp dole ne ka faɗi gaskiya shi mutum yana da kwarjini daga cikin jam'iyyar shi ana iya hukunta shi a kame shi a tsare kuma daga kuma wani azafati ana iya ɗaukar shi a sarrafa shi ko mai wa Allah da tsare kada su halaka shi su saka shi ma da shi shi muke mafata. yanzu dai za a jira a ga yadda rundunar 'yan sandan za ta iya gano barayin ne ko sai an biya diya ko ko a ce a gano makasudin sace mr victor olabitan shin yana dangantaka da siyasa ne ko kuma neman kuɗin fansa ne Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasir Alhikaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. A cikin shirin labaran wasanni wannan litinin ne zamu leƙa gasar cin takobin kokawa gargajiya da ake a jamhuriyar Nijar. Watakila isaka isaka na doso zai maimaita wannan abin da ake dangantawa da abin mamaki. koya yan Nijar din da ke Najeriya ke ji kanka da bindigau? A to can na dai Nijar mu a Sokoto dai mun mu sanin bindigau. An kammala gasar cin gwamna a jihar Niger amma akwai korafi. Wannan wasan from beginning to the end gaskiya an yi robin ina. Yawwa saboda na samu two penalties amma ba ban ba. za mu ji kuma yadda ta kaya a wasannin league na kasashen turai a ƙarshen makon nan da muka faru. to sai dai hawan teburin na barcelona ya kasance na wucin gadi. Jama'a barkan da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da ko a shirin labaran wasanni to bari mu fara shirin yau da yin ta'aziyya. Ta'aziyya ce ga iyalan shugaban sashen kula da baki da hidimomi na hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ibrahim Abubakar wanda wasu da aka ce 'yan fashi da makami ne suka shiga gidansa suka hallaka shi da sanyin safiyar ranar Laraba wancan makon da ya wuce cikin talatinin dare. shi ibrahim dan shekaru 43 da haihuwa an ce yana gida lokacin da su wannan mutanen da aka ce an fashi ne suka shigo cikin gidan nashi suka cinna wannan ta'asa ya bar duniya ya bar mace ɗaya ta aure da kuma 'ya'yansa maza guda uku allah ji kansa ya rahamshe shi to bayan mun gama ta'aziyya bari mu je jamhuriyar niger inda daga duka alamu mutane sun kagara game da wasan gasar cin takobin na gargajiya da ake yi musamman kowaye zai cinye takoban nan na ƙasa baki ɗaya. A ranar Juma'a ne da ta gabata aka gudanar da bikin buɗe karo na 37 na kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. An tashi kokowar safiyar yau Litinin. agades na da ɗan kokowa guda biyu da suka rage mata ciki har da lamino mai dabba tsohon zakara yannan tawa tana da 'yan kokowa guda biyu kuma daga cikin waɗanda suka haɗi har da wanda ake ji a tawar da ake ce maraba gardama doso mai masabikin baƙi tana da 'yan kokowa guda biyu waɗanda suka rage mata a halin yanzu daga ciki har da isaka isaka zakarar nata wanda ke rike da takobin na ƙasa wanda a yau da sahe ya hankaɗe bindigau na maraɗi ita ko maraɗin ta bindigau guda ɗan kokowa rage mata difa tana da guda biyar zandar da tilaberi ba su da ɗan kokowa ko guda a tsaye a halin yanzu kuma na tsallaka illela lokal gamman ta tarayyar najeriya sane da cewa mutane na yin dandazo gaban talabijin da kuma kewaye rediyo ka domin saurare da kallon irin yadda kokowar ke tafiya a makwabciya najeriya a can ma na iske mutane sun kewaye talabijin suna ta kallon kokowar kuma na ɗauki ra'ayoyinsu. Jarmiyar sunan kamar Isa ka suna To eh, Alhaji Isaka gashi dai Nijar ana kokowa kuma bisa ga dukkan alamu ko a nan Najeriya tana ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a. Me za ka ce? Alhamdulillah gaskiya akwai abin kyautata abin shawa gaskiya cikin lalura. Kuma haka kuke ci gaba da kallo? Muna kallo sosai. sai an kare duk kwanakin da za a yi duk kwanakin da za a yi sai an kare muna kallo insha Allah Latijo miya sunanka Hassan Hassan eh. Eh, kai mutuna lela kake insha Allah to me za ka ce game da wannan kokowa ta Nijar eh, kawai sai in ce alhamdulillah la sai kuma Allah ba mai rubu sa'a Alhaji Ma'azu mai ta. to Alhaji Ma'azu me za ka ce gashi naga kun hoke talabijin kuna ta kallo a nan lela lokacin amma aikin kenan na saboda mi saboda duk shekara mu sai mun bi kokowa da duk inda aka yanta da mu da gwamnan mu ko bane Allah so ya da jama'a za mu bar garin ga saboda mi saboda muna da shawara da ita tana cikin rayuwarmu a dai tarihin kokowar gargajiya ta jamhuriyar nijar muhammadu idi komando natawa ne kawai ya taba lashe takobi a gida watakila isa ka na doso masu masarkin baki zai maimaita wannan abin da ake dangantawa da abin mamaki a zo jihar ku jihar ku ta lashe takobi haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaishe ka haruna to yan nijar da ke najeriya kuma su ma sun kasa kunne sun bude ido don kallon yadda ta kaya a wajen wannan wasannin gargajiya na kokawa da ake musamman sun maida matani game da kayan da sa'idu yawa bindigau ni ne ali nigeria mazaunin da su to ali nigeria ya kaji a game da kayan da aka yi wa bindigau gaskiya na ji daɗi kwarai saboda mu yan dosu muna muka samu nasara bisa ga yan maraɗi yasa na ce mana na ji daɗin kada da aka yi kwarai da gaske ba ka ganin cewa wata rana shi ma zai kai eh to ai ya lokacin sa kuma wannan shi kuma isa kai saka shi kuma lokacin sa yanzu da ake ciki yanzu nan muhammadu to muhammadu ya kaji a game da kayan da aka yi wa bindigau ban ji daɗi da an kara shi ba to saboda me da baka ji daɗi ba saboda zarumi jarumi ne ina son shi tsohon dan kokowa ne kuma mutum ne mai kwarjini mamuda a gaskiya na ji daɗin kayan da an kai mishi me yasa ka ji daɗi saboda yaro matashi ya kada shi shi yasa na ji daɗi wannan ali nijar gaskiya na ji daɗin isiyaka da ya kada bindigau saboda mi domin shi isiyaka matashi ne kuma yana cikin waɗanda muke sufota a yanzu bisa kan bindigau sunana lawai sani najeriya gaskiya wannan kokowa da aka yi ban ji daɗi ba me abu ka ji daɗi ba a ciki saboda bawan Allah nan ina son shi shi wanda aka kaso ya bindigau kenan eh shi bindigau ina son shi saboda yana yana tsohon dan kokowa ban ki ya shekara biyar ma bai je ƙasa ba sakaina Najeriya bindigau ina ji ana ta faɗi ne zarumi na to ya ka ji da aka kare shi to bindigau dai yana zuwa har Sokoto ya alaka da Sokoto ba mu so a kasai wato ka ji daɗin ka shi ba kenan ban ji daɗin ka da bindigau don ya alaka da Sokoto ko shi ana faɗi ne a Sokoto bindigau bindigau to shi da ya taɓa halaka da mutane fa a to can na dai Nijar mu a Sokoto dai mun mu mun sanin bindigau Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaishe ka Hassan yanzu kuma sai jihar Neja ta cikin Najeriya din inda aka kammala gasar cin kofin gwamnan jihar Neja din amma da korafe-korafe a wasu wurare. Karamar hukumar kaca ne dai ta lashe kofin a wasan ƙarshe da ta buga da karamar hukumar Mashegu da ci biyar da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida. To amma mai horar da 'yan wasan karamar hukumar Mashegun Ibrahim matani ya ce duk da yake sun yarda da shan kaye amma an yi masu danniya. Wannan wasan from beginning to the end gaskiya an yi robin ina. Yawa saboda na samu two penalties amma ba a ban ba. Kuma second one an zo an ba Eh, defender na last man ina wanda nake jirgin shi an bashi red card daya daga cikin yan wasan karamar hukumar kacan ahmad yahaya liman ya ci alkalin wasan ya yi iya kokarinsa a gaskiya refli din ya alkalin wasan ya yi kokari da ya kura wasan 50-50 gaskiya despite da suna da red card amma gaskiya ya yi kokarinsa Mai masaukin baki dai karamar hukumar Kwantagora ita ne ta zo na uku bayan da karamar hukumar Sulaja ta ki zuwa su buga wasansu na kusa da ƙarshe da karamar hukumar Kwantagoran. Shugaban hukumar ƙwallon kafa a Kwantagoran Alhaji Kabiru Masta ya ce ai duk da haka sun ci gaba. A cikin mutum 25 a ce ka ci na uku. Ai ba karamin nasara da ci gaba muka samu ba. To sai dai ga alama karamar hukumar Sulajan da ta ki zuwa buga wasan karshen da Kwantagora na fuskantar hukunci in ji shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Niger, Comrade Ahmad Fresh. Eh yanzu za mu je mu duba kundin tsari na wannan gasa na kungiyar kwallon kafa ta jihar Niger da kuma kundin kwallon gaba daya eh, na tsari na kofin gauna mu ga hukuncin da ya cancanta a musu shine za a yi. amma dai tabbas za a yi hukunci za a yi hukunci dole ne ibrahim musa gusau shine shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar zamfara wanda kuma shine ya wakilci shugaban kungiyar kwallon kafa na najeriya ya zama wajibi gare mu da ni da wasu membobin mu na hukumar zartawa ta kwallon kafa da wasu chamomin mu da jihohi kamar guda goma mu ga ya dace mu zo domin mu nuna jin daɗin hukumar kwallon kafa ta najeriya bisa ga ƙoƙarin da shi wannan gwamna yake yi don ganin cewa ya taimaka mana wajen cimma gurinmu na wani da al'amuran wasan kwallon kafa. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ne ya wakilci gwamnan a wajen rufe taron. Irin gasan nan yakan sa haɗin kai kuma yawancin matasa wanda su ba su da aikin yi za su yi daga nan wurin su koya kuma su shiga cikin wannan gasa. An dai raba kyaututtuka ga waɗanda suka yi nasara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To gaishe ka Mustapha to yanzu lokaci ne da za mu san yadda ta kaya a filayen wasannin kasashen turai da na kasashen duniya baki daya kamar yadda muka saba a kowane mako. Za mu soma ne da kasar Spain inda Barcelona ta sami darewa saman teburin gasar La Liga ta kasar a ƙarshen mako sa'ad da ta doke Granada da ci hudu da nema albarkacin Lionel Messi wanda ya zura mata kwallaye uku a wasan. To sai dai hawan teburin na Barcelona ya kasance na wucin gadi domin ko bayan kwana ɗaya wato jiya Lahadi atletico madrid ta sake komawa matsayinta a saman teburin bayan da ta bi celta vigo har gida ta doke ta da ci biyu da nema real madrid ce ta uku a tebur ita ko da maki 40 bayan da ta lalasa la corona da zunzurutun ci biyar da nema albarkacin gareth bell wanda ya zura mata kwallaye uku a wasan wannan kuma shine wasa na farko da real madrid din ta buga a karkashin sabon kocin ta zinedine zidane wanda wannan gagaruman nasarar ke alamta watakila ya shigo da kafar dama a kasar italiya kuma zakarun gasar serie a wato juventus suna kara matsawa sama kokarin kare kambinsu domin ko a wannan makon ta yi galaba ne akan sampdoria da ci biyu da daya lamarin da yanzu ya dora ta a matsayin ta biyu a tebur da maki 39 tare da tazarar maki biyu kacal da wadda ke saman ta wato napoli mai maki 41 wacce ita ko ta lallasa francinon da ci biyar da daya. A Ingila kuma wasannin gasar kalubalenka ta FA ce aka fafata a karshen makon nan inda Manchester City ta doke Norwich da ci uku da nema. Arsenal ta doke Sunderland da ci uku da daya yayin da Manchester United ta kwaci kanta da kyar sa'ad da ta sami bugun penalty ta kuma doke Sheffield United da ci daya mai ban haushi. Chelsea ta doke Scantop da ci biyu da nema. Tottenham ta yi kunnen doki da Leicester da ci biyu da biyu yayin da liverpool ma ta yi kunnen doki da exeter da ci biyu da biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kawai gaishe ka murtala to jama'a abin da ya sauka ke a ashirin labaran wasannin wannan litinin sai wutan allah kai mu a madadin wakilanmu da kuka ji a yau wanda suka hada da haruna mamman daga niger da hassan umar tambuwal daga ibadan ta nigeria da mustapha nasiru batsari daga mina da kuma murtala faruku sanyi ne daga sokoto ali mustapha sokoto ne a washington yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a faɗin duniya a jamhuriyar demokradiyyar congo da vietnam da syria da rasha da iran da sauran ƙasashe rayuwar 'yan jarida na cikin mawuyacin hali kuma faɗar albarkacin baki na cike da fuskantar barazana kwamitin da ke kare hakkin 'yan jarida ya ba da sanarwa hallaka sama da 'yan jarida sittin da kuma ɗaruruwan da ke gidan kasu da kuma da dama da suka yi batan dabo a shekarar 2014 ƙungiyar reporters without borders ta lura da cewa a ƙoƙarin da wasu gwamnatoci ke yi na hana 'yan jarida yin magana ya haɗa da yi masu katsalandan da cin mutuncinsu da kuma sa doka mai tsanani akan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma barazana daga shugabannin siyasa a yayin da ke magana a jami'ar columbia da ke birnin new york ta ƙasar amurka a ƙarƙashin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da ayyukan diflomasiyya da walwalar jama'a richard stangel wanda shi ma tsohon ɗan jarida ne ya kwatanta 'yancin faɗar albarkacin baki a matsayin wani 'yanci na bil'adama ya ƙara da cewa ƙalubalen da wannan 'yancin ke fuskanta a yau ya zama mai matukar ɗaura kai fiye da yadda yake a shekaru da dama da suka gabata ya bayyana irin haɗarin da 'yan jarida ke shiga a irin yankuna da wuraren da ke fama da tauye hakkin faɗin albarkacin baki da kuma ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin kama karya a lokutan da suka wuce 'yan jaridar da suka yi ƙoƙarin fallasa gaskiya kan samu kyakkyawar mafaka a cewar sakatare stagel amma a yanzu su wasu gwamnatoci da ƙungiyoyi irinsu isil ke kai mahari Goyon bayan faɗin albarkacin baki na ɗaya daga cikin manyan muhimman manufofin Amurka na ƙasa da ƙasa. Yana ɗaya daga cikin batutuwan da jami'an diflomasiyyar Amurka a duk inda suke a faɗin duniya kan ambata a yawancin tarurrukan da gwamnatoci kan haɗu. Ɗaya daga cikin shirin ya tana da yadda za a horas da 'yan jarida domin su kare kansu da na'urorinsu da kuma lafiyar jikinsu a duk faɗin duniya. Kuma Amurka za ta zuba jarin kuɗi dalar amurka sama da miliyan 100 a shirye-shiryen 'yanci ta yanar gizo wanda zai samar da kayan aiki da horas da dubban ƙungiyoyin jama'a da 'yan jarida a faɗin duniya da ƙarshe a wani mayar da martani akan tauye hakkin yada labaru daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da gwamnatocin kama karya sakatare stengel ya ce amurka na ikirarin ba da sarari domin faɗar gaskiya ko miɗacinta domin murƙushe da ƙarya da kuma tallafawa kafafen yaɗa labaru masu zaman kansu a faɗin duniya da kuɗaɗe da kayan aiki da kuma dabarun aiki bugu da ƙari kamar yadda shugaba obama ya bayyana 'yan jarida ne ke ba jama'a duka damar sanin gaskiya a game da ƙasashensu da su kansu da gwamnatocinsu kuma hakan shine mafi alheri ga kowa da kuma ƙarfafa jama'a ga baki ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wanda ya kama ga labarai amma wannan karan a takaice. An fara gudanar da ayyukan jinƙai na samar da agajin abinci, magunguna da kuma barguna a wasu garuruwa guda uku na kasar Sham ko Siriya inda mutane suka yi ta mutuwa. a sanadin yunwa bayan da dakarun gwamnati da na 'yan tawaye suka hana sukunin shiga ko fita daga cikinsu wani kakakin kungiyar agaji ta red cross ya ce a yau litinin kumbar motoci dauke da kayayyakin ta shiga garin madaya kusa da bakin iyaka da kasar labanan da kuma garuruwan fu'a'a da kafraya da ke lardin idlib kusa da bakin iyaka da turkiya yau litinin pakistan ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da nufin farfado da shirin samar da zaman lafiya a makwabciyar ta afghanistan wannan wani yunkuri ne na neman janyo 'yan taliban da suke yakar gwamnati a kabul da su komo kan teburin shawarwari yayin da 'yan taliban suke zafafa har-haren da suke kaiwa wakilan afghanistan da china da amurka da kuma pakistan da suke taruwa a islamabad sun yi kiran da a tattauna kai tsaye tsakanin gwamnati da 'yan taliban din a wani shirin samar da zaman lafiya mexico ta fara daukar matakan mika ma amurka babban madugun dillalan miyagun kwayoyi joaquim guzman wanda aka fi sani da lakabin na el chapo domin ya fuskanci tuhume-tuhume da dama masu nasaba da ɗaruruwan ton na mugan kwayoyin da ya shigar amurka to da takaitattun labaran duniyar mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da ya tana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.